عفوا إلهي إن أتيتك راجيا وأنا الذي بذنوبه يقتات غفران ذنبي والذنوب كثيرة أنت الغفور إذا أتاك عصاته alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci gaba da wannan shiri mai albarka na wannan kanat mai albarka a har yanzu dai muna tare da ku a cikin halkat waɗanda muke yi na abun da ya shafi ayyukan hajji da kuma abubuwan da suke an hana wanda yake yayi hajji da umra ya aikata su a wannan darasi insha Allahu za mu ci gaba da ku a abubuwan da suke mahazuratul hajj su ne abubuwan da aka hana mai aikin hajji namiji ko mai aikin hajji mace ya aikata waɗannan abubuwa kamar yadda muka fara ambaton waɗannan abubuwa mun ce akwai abubuwan da suke mushtarak baina zakari wal unsa akwai waɗanda sun ka haɗa namiji da mace sannan akwai waɗanda suke namiji ya keɓanta da waɗannan mahazurat akwai abubuwan da suke kuma mace ta keɓanta da waɗannan mahazurat shine muka ambaci cikin abubuwan da namiji ya keɓanta da su ko kuma an ka mushtarak tsakanin mata da maza waɗanda suke ɓata hajji shine akwai aljima daga cikin abubuwan da ke ɓata hajji waɗanda an ka hana wanda ya yi nufin hajji da umra ya aikata akwai aljima sannan daga ciki akwai katulus shaidi akwai akdun nikahi akwai yanzu muna abun da yake gabanmu shine mu ji abubuwan da sun keɓanta ga namiji sannan akwai abubuwan da sun ka keɓanta ga mace daga cikin abubuwan da sun ka keɓanta da namiji waɗanda suke mahazuratul hajj akwai namiji kada ya rufe kansa domin haramin namiji ga kansa yake komi ake sanyi to namiji dole ya hankuri kansa ya basa buɗe idan ya yadda ya rufe kansa saboda jin sanyi to sai ya yi abun da ake ce masa fidiya ma'ana sai ya sai dabba ya yanka don fansa ga wannan laifi da ya aikata na rufe kansa sannan akwai abun da ake ce masa luftul-muhid muhit ne kada namiji ya sanya wando irin wanda muka sani na gida idan mutum ya sanya wannan shi ma ya aikata abun da suke mahazuratul ihram shine malamai suke cewa ba wando ba kawai kullu ma yuhidul badan duk abun da zai daura jiki au juz'un minhu ko wani yanki na daga jiki shine an ka hana mutum ya sa wando ko ya sa riga irin wannan tamu ta gida ko kuma ya sa hulla irin wannan tawa ko kuma abun da ya kama da haka ko irin ruhakun talkama haka kama hoffi to ba a yadda wanda yake ya yi harama da aikin hajji ya sanya su ba waɗannan su ne abubuwan da ake cewa sun keɓanta da namiji banda mace ina fata ana tare da mu na farko namiji kada yadda ya rufe kansa mace ita kuma rufe kanta wajibi ne gare ta da dukkanta domin ita haraminta inda yake shine huskarta da kuma tahunan hannuwanta sannan kada namiji ya sanya wando a ita mace wajibi ne gare ta ga aikin hajji ta sanya wando sannan abu na gaba shine sanya namiji kada ya sanya riga mace wajibi ne gare ta ta sanya riga waɗannan su ne abubuwan da namiji yake banta da su banda mace amma wata tasul unsa bil mahzurati taliya amma ita mace ta banta da abubuwan da an ka hana ta aikata waɗanda za su zo daga ciki abubuwan da an ka hana mace ta aikata shine tagdiyatul wajhi bin niqab ba a yadda mace ta sa niƙabi irin wannan niƙabi da muke sa ba wanda zai rufe mace ido da huska to ba a yadda ba ga macen da ta yi harama da umra ko aikin haji ta sanya wannan sannan amma ya halatta ga mace zananta da take ko kuma mayafinta da take da shi tana iya saukar da shi haka ya rufe mata huska wannan ba laihi ba ne ta saukar da shi ya rufe mata huska wannan ba laihi ba ne ah, shi ne malamai suke cewa ah, walakin yubahu bahu laha sadul khimariha ya halatta gare ta ta saukar da lullubinta ala wajihi ha ya rufe mata huskarta izahtajat ila zalika inda take da bukata akan haka inda mururi rijal wal ajanib inda taggaza za ta wuce wasu mazaje kuma taggacewa kamar kallo yayi yawa haka sai ta saukar da ta haka na ce ta ya rufe mata fuskarta saboda wasu lokuta idanu suna sa mace idan idanu sun kai mata yawa ta kasa tafiya wadda take ba daidai ba kila har ta samu kanta cikin wata damuwa. to shine shari'a ta bata wannan dama duk da yake ta yi harama da aikin hajji ko umra ba a so ta rufe huskarta amma tana iya saukar da abin da zai yi ma huskar ta shamaki in ta wuce kuma sai ta ɗage abu na gaba cikin abubuwan da aka hana mace ta yi ta gaɗiyatu ya dai ha bi sau bi ha au iba'atin rufe mace ta rufe tahunan hannuwanta da tufafinta ko irin ta sanya safa ta hannu wannan duka an hana mace wadda ta yi harama da umra ta aikata kamar yadda nake cewa inda yake harami ga mace shine huska da kuma tahukan hannuwanta sannan idan muka diba wanda ya aikata abun da yake mahazurat wanda ya aikata abubuwan da an ka hana ga aikin haji me ya kamata ya yi don ya ɗauki fansar wannan laihi da ya yi shine malamai suke cewa lifa'ilil mahazurati salasu halatin wanda ya aikata abun da an ka hana shi ya aikata in ma dai ga aikin haji ko ga umura to za ka samu ba yadda za a ya cilge ɗayan abubuwa guda uku na ɗai abu na ɗai an ya fa'alahu ya kasance ya aikata wannan abun bila hajatin wala uzurin ya aikata shi ba tare da bukata ba kuma ba tare da wani uzuri ba to wannan fahaza asimun wa alaihi fidya wannan shine ya aikata laifi kuma wajibi ne gare shi ya ba da fidya wannan shine mataki na farko shine an ya fa'alahu mutum ya aikata waɗannan mahazurat ah, waɗanda an ka hana ga aikin haji ba tare da wani uzuri ba ba tare da wata bukata ba to shine zai ba da fidya na biyu shine halin aikata mahazuratul hajji na biyu an ya fa'ala huli hajatin mutum ya aikata shi saboda wata lalura da tassa ba yadda za a yi wannan falaisa bi atimin wannan bai kasance mai laifi ba a wurin allah shine idan an ka ce mutum ya yi laifi bayan ya ba da fidiya kuma sai ya ci gaba da istighfari da fatar allah ya yafe masa saboda ya aikata aikin laifi da gangan ya aikata aikin da allah ya hana da gangan shine wannan falaisa bi asimin wanda yake ya aikata wannan eh, mahazuratul hajji saboda wata lalura da ta sa aikata wannan to wannan malamai suke cewa falaisa bi asimin wa alaihi fidiyatuhu amma duk da haka ya wajaba a kansa ya ba da fidiyar wannan abu da ya aikata saboda faɗar allah maɗaukakin sarki allah yake cewa faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance marar lafiya a cikinku rashin lafiyar da ta sa ƙila sai ya aske kansa ƙeya ce take zubo masa ga kai au bihi azamin ra'asihi shine koko yana da wata cuta ga kansa wadda shine sai an aske kai na farko ya kasance rashin lafiya ta sa rashin lafiyar nan sai ya aikata ɗaya daga cikin abun da yake mahazuratul hajj ko kuma yazzan kansa yana da cuta ƙeya ko abin da ya kama da haka to shine Allah ya ce fa fidyatun min siyamin sai ya ba da fidiya ya yi azumi au sadakatin ko ya ba da sadaka au siyamin au nusuk ko kuma ya yanka dabba shine fidiya wannan shine a kaso na biyu cikin abubuwan da suke halat halayen da suke bijiro ma wanda ya aikata ɗaya daga cikin mahazuratul hajj a hali na uku shine an ya fa'alahu wa huwa ma'azurun bi jahalin shine mutum ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da an ka hana ya aikata ga aikin hajji saboda jahilci yana zaune kawai sai ya rinka ganin akai hossa ta yi tsawo yana kuma sanye da harami sai ya ɗauko abun dace a kaiwa yana ta dacewa in ka ce kai in ana aikin hajji ba a yanke a kaiwa to wannan ya ce a wallahi ban sani ba wannan shari'a ta masa uzuri ba wani abu da aggare sa au nisyanan ko ko ya aikata da mantuwa au ikira ko kuma ya aikata da jahilci tilas an ka tilasta shi aikata au naumin ko kuma aikata wani abu daga cikin mahazuratul hajj a cikin bacci to waɗannan abubuwa shine malamai suke cewa fahaza la isma alaihi wala fidyata baya da laihi kuma ba zai ba da fidiya ba saboda allah da kansa sahabbai suka ce rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana duka allah ya karba mana ya ce ya an samu na wannan roƙon da mun kai shine malamai suke cewa wanda ya aikata ɗaya daga wannan mahzuratul hajji ya aikata shi ma'azurun da uzuri kuma uzurin nan bi jahalin na jahilci ne au nisyanin ko da mantuwa au ikirahin ko kuma an cilasta shi ya aikata wannan abun au naumin ko ko abun ya bijiro masa ne a cikin bacci wannan shine wanda shari'a ta ɗauke masa laihi kuma ta ɗauke masa ba da fidiya to sai mu je ga abu na gaba abun da yake wanda ya harami da aikin hajji ko umra shin akwai abun da ya halatta ya aikata eh akwai abubuwan da suke ya halatta mutum ya aikata ko da ya harama da aikin hajji da umra shine ma yubahu lil muhrimi fi'luhu abun da yake ya halatta ga wanda ya harama da aikin hajji ko umra ya aikata abu na ɗai ya juzu lil muhrimi wa gairil muhrimi an ya katula alfawasika al fil hilli wal haram ya halatta ga wanda ya ɗaura harama da umra ko aikin hajji ya kashe dabbobin da manzo Allah ya ce masu fasikai ne ko da yana da harama da aikin hajji ko umra daga cikin waɗannan dabbobi akwai abun da ake ce masa bera ya halatta ga mai aikin hajji ya kashe shi daga cikinsu akwai tsaka ya halatta mai aikin hajji in ya ganta ya kashe ta ita ma tana cikin fasika daga cikin abubuwan da ake kashewa akwai maciji ya halatta mutum ko yana aikin hajji da umra ya kashe waɗannan da sauransu duka suna cikin abubuwan da ko mutum ya kashe su ga halin da yake muhrim shari'a ba za ta kama shi da laihi ba kuma babu wata fidya da zai yi abu na biyu shine iza lam yajidil muhrimu izaran jaza lahu lubsul sarawil idan mutum ya zamanto ya buga ya buga in ma dai saboda halin talauci bai samu wanda zai ba shi aron harami ba kuma bai da kuɗin da zai siye to shari'a ta ba shi dama in ya samu guda ya ya guda shine ya lullube guda ga jiki ne ya sanya wando saboda abdarurat tubihul mahzurat duk sadda aka samu wata lalura ta zo ga abun da an haramta maka laluran nan za ta iya halatta maka aikata wannan abu saboda ita shari'an mu ba ta azamun abun da ba mu iyawa wannan shine idan mutum bai da harami yana iya sa wando sai ya amfani da shi abu na uku wanda shine ya halatta ga wanda ya niyya da harami ya yi wanka don jin sanyi ko da yana dauke da haraminsa saɓanin abun da wasu ke gani idan mutum yana sanye da harami ba zai yi wanka ba saboda kada ya wanke ladar da a ɗauke da shi waɗannan duka tunani ne na jahilci sannan abu na hudu wanda yake ya halatta ga mai harama ya yi shi ne an ya gasila siyaba hullati ahrama fiha ya wanke haraminsa wanda yake idan yana da harami biyu ya wanke guda ya ɗaura wani in wannan ya bushe kuma in yayi dauɗa ya sake sa shi wani hawihi da abin da ya kama da haka ah, wannan shi ne ƙarshen wannan halka tamu za mu je hutu insha Allah na bayan ɗan lokaci da fatar Allah ya amfanar da mu abin da muka karanta wanda muka yi kuskure allah shi ya fi muna da fatar kasance tare da mu ba da dadewa ba insha Allah zuwa darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah